wannan shine abin da muke ta za a yau da da yawa daga cikin masu bin ɗariƙun sufaye da yawan su sun gane fa haɗarin abin da ke cikin littattafansu amma matsalar ba za su iya cewa laifi ba ne don kar su kwaye wa su baya shine kawai matsalar wallahi akwai wanda da yawa sun san abin da ke cikin littafin jawahirul ma'ani na kafirci yana da yawa shi yasa in an ce za a karanta shi hankalinsu zai tashi saboda asiri zai tono ba za su taɓa iya yadda a ƙara karatun ba sai da in ƙarfinsu aka fi kuma abu ɗaya ne fa kawai abin da ke cikin jawahirin ma'annan kaza kuskure ne kaza ba daidai ba ne shi kenan shehu ba ma'asumi ba ne ya yi kuskure yanzu ya tafi ga Allah mu mun gane shi kenan abu kaza ba ma tare da shehu ba za su iya wannan ba bambancin mu da su kenan kaddara ka ce ahli sunna sun yi kaza sun mu babu ma'asumi a wajen mu sewa sai manzo Allah to amma sai a zo a yi ƙarya a rufa a rufa yar malam ta yi cikin shege in kun ce akwai kaza a jawahirul ma'ani ai akwai irin sama a uqudud durriya sai mu ce to ku buɗe na uqudud durriya ku karanta mu gani fa atu bit tawrati fatuluha in kuntum sadiqin mu in za mu nuna naku da feji da komai muke nunawa da bakin mu ja mu fasara amma su sai dai ku ce akwai inda ba ƙasa ainihin ake gaddama kokawa kokawa mana a buɗe a karanta amma ƙarshen tuka tuka yanzu ga duddariya ga jawahir ma'ani mu tafi mu je zuwa mahaukaci ya kura mai hankali zai gane in da akwai za a ji in babu za a gani amma kawai ku zo ku rinka cewa mutane ai akwai ai akwai duk kun rataya wa 'ya'yan mutane carbi kamar kurar wasa kun ki ku basu su karatu ku basu su karatu kun ki kun rataya musu carbuna kun ce musu ba matsala ko ba su yi sallar ba to kaga maganar su je su koyi tsarki su koyi alwala bata lokaci ne haka aka nuna musu da ka koyi tsarki ka koyi alwala rataye carbi sallar ma ba dole ba ce kaga wannan to kai kuma in kana da wayo da hankali da wannan ratayen carbin ba za ka zama shehi ba shikenan kai a muridi za ka mutu a muridi ubanka ya haife ka a muridi za ka mutu shi shehi an haife shi muridi amma ya girma ya zama shehi to kai me yasa ba za ka girma ka zama shehi ba duk da wani malamin su ya taba gaya musu yace kun ga bambancin mu da yan izala mu gaya wa kanmu gaskiya su duk wanda ya iya ya iya amma ku sai ku ce sai dan na gada in ubanka shehi ne ko kai karatu ko kai karatu in ya mutu ka zama shehi ko dan iskan gari ne kai da ya mutu sai an nada ma rawani duk kokarin dan wani duk karatunsa tunda shi ba dan shehi bane shi ba zai taba zama shehi ba capitalism kenan in an haife ka muridi a muridi zaka mutu in an haife ka a gidan shehuntaka zaka zama shehu haba ya za addini ya zama haka Bagayen an yunazzila Allah min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi kawai saboda hasada Allah bai da ikon ya sa falala ga wanda ya ga dama kun takaice falala sai akan ku da ƴaƴayenku kun ki ku koya musu daidai da naku littattafan ballantana na waninku a da ne muka san gidajen shehunnai karatu ake yi muna faɗa muna nanatawa da yawa gidajen shehunnai sun karantar a gidajen muka yi karatu amma na da na yanzu fa kuma muna faɗa muna nanata wallahi ko a da shehunan da suka ba wa ilimi himma da mahimmanci da karantar da al'umma za ka ga shiriritan nan ba a yin ta da su za ka ga shehi yana da awar shi ɗan ɗariƙa ne amma baya zikirin jami'i zai yi lazuminsa a iya gidansa duk wani abu na shirme da shiririta da ake yi da sunan ɗariƙa shi baya yi suna ne kawai abin da ya fi bawa mahimmanci me karantarwa shehi sai ya zauna tun sallar asuba yana karantarwa har azhar sai dai a tashi a yi sallah a dawo a dora har bayan isha amma yanzu ku je ku gani duk gidajen shehunne babu sai bukukuwa sai bukukuwa kawai duk an zama zabiyoyi sai yara su tara suma sun zama 'yan mali a naɗa musu carbina a wuya su zagi Allah su zagi annabi su zagi addini to wannan abin kuma sai a zo a ce ba mu muka koya musu ba to a nan ne muke ja shin da gasken ba a koya musu ba karatu shi zai tabbatar shin waɗannan maganganu na zagin Allah da waɗannan mutane suke yi shin da gaske babu su a asalin tafiyar karatu shi zai tabbatar ba za mu ce ewa eh ko a'a amma dai mu je zuwa a juru zuwa rafi wata ran za a yi me za a fasa tulu Allah ya sa mu dace